ba tare da ta san ɗakin wa take bacci ba kashe wayar Yarima Yasir yayi yana sake daura fuskar Tamau ya isa gaban gadon da Bilkis ke kwance kamar ya taba ta domin tashi sai kuma yayi kwafa yana damke hannuwa hadi da cije lips kawai ya sauke shi huci yayi kawai yana juyawa daga wajen ya je ya ajiye laptop din da yake rike da ita toilet din sai shige domin yin alwala shigowar Safina kenan sai ta yi turus ganin mace akan gadon Yarima Yasir ko tumar uba wace shedaniyar ce wannan akan gadon mijina safina ta furta hakan da karaji tana fisgo gashin bilkis da ya baje akan gado a firgice bilkis ta tashi bakinta dauke da salati safina ta ce ke uban waye ya baki izinin hawa kan gadon mijina ras gaban bilkis ya fadi inna lillahi gadon miji kuma subhanallah ta mike da hanzari Ka baki ɗaya duk sai ta jima ba daɗi gadon onkul ɗin suminal ya salam abin ya dame ta ta ce anti sorry It was a mist. Come on, shut up. Safina ta katse ta da sauri, tana karewa kayan jikinta kallo, tana ci gaba da faɗin. Ko dai ki nuna wa duniya cewar ke din karuwar Safina. Ta ji muryar Yarima Yasir ya katse mata maganganun da take jefowa na zafin kishi. Yarinya akan gadon mijinta, wannan wace irin bakar rana ce. A daidai lokacin Bilkis ta kai ta kai wuya Ainun dama saboda ta ga ita ce da laifi shi yasa bata ce mata komai ba domin ko ita ce ta ga wata mace a shimfidar mijinta sai inda ta ya kare zuciyar Bilkis ce ta harba a daya lokacin da ta jiyo muryar mutumin da ko a mafarki ba za ta taba mantawa ba wato Yarima Yasir rinsa ido tayi tana ce lips no no please da take nanatawa a ranta kenan ba ta so ma a ce wannan gaskiya ne no ba shi bane ba ta fatan ma a ce shine yo ya ma za a iya kasance shi din ne mutumin da ta bar shi a can Najeriya kuma makaho prince kana sane da kwanciyar wannan yarinyar akan gadonka ko baka lura ba ne? tsabar ta rena mutane hankali ta rasa inda za ta kwanta sai akan gadonka ya isa haka safina ya sake furta hakan yana kallon gefen Bilkis din ko ba bata dago ba har yanzu sai ma matsawa da ta yi gaban kayanta tana janyo hijab da sauri ta makala a cikin sauri-sauri ta janyo akwatinta za ta fice yarima yasir ya cike dakata dakata. kamar bata ji shi ba haka ta yi banza da shi za ta fice ya sake daga murya ai sai wait kafin ta kai ga juyowa tuni safina ta jawo ta baya tana daga hannu za ta kai mata mari yarima yasir ya damke hannun nata rai bace safina ta ce haba prince ka bari na wanke yarinyar nan da mari da alama ba ta da tarbiyya ina son koya mata hankali cije lips din sa yayi yana daura fuska Bilkis ta kwashe hijab ɗinta da karfi tana kokarin danne bacin ranta Ta ce ku yi hakuri da alama batan kai nayi ba nan ya kamata na zo ba tana ida faɗin haka ta juya da sauri tana ficewa tabe baki safina tai tana dawo da kallanta kan mai yasir da haushi ya kama shi yanda ta tuna bata san ko shi waye ba shi yafi komai bata masa rai ga dan banzan rai ne da ta yi masa yanzu yana cewa ta tsaya amma ta tafi tana zuwa gate ta tarar da shi a rufe kuma babu yadda za ta yi ta wuce takaici ne ya kama ta kawai ta ja gefe ta zauna Ba bafade Musa ne ya karo su wajen anitse yana mika mata wayar hannunsa ya ce malama gashi ana magana juyowa bilkis ta yi fuskar ta a bace fuskar ta a daure ta ce yawa don allah malam ka maida ni inda ka ɗauko ni ba nan ya kamata na zo ba na yi batan hanya ne gwalo ido ba fadi musa ya yana sake mika mata wayar ya ce ki karɓi wannan tukunna hararar wayar ta yi kafin ta karɓa tana karawa a kunni yarima yasir da ya haura can sama inda yake zama yana kallanta daga sama ya ce kwaso kayan ki dawo ciki ko ki kira wacce ta turo ki nan ki sanar da ita baki da ra'ayin zama a inda ta aiko ki sai ki fice min a gida ko kuma idan kina buƙatar aikin gadi ne sai na sanar da ke in kuma kina buƙatar aikin gadi ne sai ki sanar da ni yanda ka san sukan allura haka maganganun Yarima ya sarya da kisau ya dinga sauka yana huda zuciyarta cike da zafin rai Bilkis ta yi jifa da wayar Bafade Musa jikake tas ta fadi Bafade Musa da ya matsa can gefe yana jira ta gama sai ji yayi kawai an fasa masa waya da sauri ya juyo yana kallon Bilkis da ke bude gate a zuci amma ta kasa malama malama lafiya rai ba ce Bilkis ta juyo tace bude min girgiza kai yayi da sauri ya ce ki hakuri malama ba a bani izinin hakan ba takaici ne ya kama Bilkis ta dawo baya ta zaro wayarta dan kiran anti Zinat sai kuma ta ga ta ya shigo ba bata lokaci kuwa ta kara a kunnanta Bilkis ya gajiya yanzu da kin huta ko ai mun yi waya da kanin nawa ya ce kina lafiya to don Allah ki huta da kanki ki karatu kin ji Allah ya taimaka kasa ce mata komai ta domin ji ta kawai tana maganar da fara'a anti Zainal bata cancanci a maida mata alheri baya ba tana kaunar ta ta kowace fuska bai kamata ta bayyana mata abin abin da kanin nata yi ba idan ta yi hakan kamar ta yi batulci ne matar da kowane lokaci kokari take ta faranta mata za ta danne duk wani abin da zai biyo baya zamanta a gidan nan za ta yi hakuri da duk wani kalubale da zai biyo baya ba za ta iya bada mata ba za ta iya bada mata kasa a ido ba za ta jure da wannan tunanin Bilkis ta koma wajen akwatinta ta fara jawowa a hankali zuciyarta a can kushe da takaici haka ta dawo cikin falon fuskar ta a daure Safina na ganin ta ta miƙe da sauri tana nuna mata kofa ta ce me ya dawo da ke shiru Bilkis ta yi ba ta tanka mata ba sai dai kawai ta ja can gefe ta tsaya cewa nayi me ya dawo da ke ta sake furta mata haka tana shirin zuwa wajenta ta ce Rima Yasir ya ce Safina juyowa ta yi gare shi ta ce yawwa prince ka ce mata ta tafi don Allah wani kallo da ya yi mata ne ya sa ta katsa sauran maganganun da ta yi niyyar faɗa kallansa ya kuma yi kallansa ya koma kan Bilkis da ta ɗauke kanta can gefe har yanzu ta kasa gaskata cewar Yarima Yasir ne a gabanta tare da wata mace yaushe ya yi auren ke ce wace anti Zinat ta aiko ta ji ya furta hakan a nitse mamaki ne ya kama ta yanda ya nuna tamkar bai san ta ba ma Shi ya bata haushi Fuskarta a daure ta ce yes i am alright safina ki nuna mata inda za ta zauna waro ido ta yi ta ce prince ka santa ne fuskarsa a daure ya ce no ya furta hakan yana juyawa ya bar wajen hararar ta safina ta yi tana jin tsaki ta ce ai sai ki je can bilkis na jin su bata ce komai ba kawai ta nufi inda aka ce ta je yayi kama da ɗakin da ta fito inda aka ce na yarima ne dan karamin korido zaka bi kafin ka shiga ɗakin shi yasa dazu da aka nuna mata ta yi zaton ɗakin nasa shine inda za ta zauna ko karabi ta kansu ba ta yi ba ita ma ta shige ciki kawai tana jin rashin jin daɗin kasancewarta a wannan gidan yanda ya nuna bai san ta ba haka ita ma za ta nuna bata san waye shi ba tana shiga ɗakin ba laifi da gyaransa sai dai bai kai wancan haɗuwa ba sake karkaɗe gadon ta yi tana buɗe box ɗinta ta fara kwaso takardunta da laptop ɗinta da ta zo da shi baje ta yi akan gadon kafin nan ta wuce toilet ta dai alwala tana idar da sallah ta haye kan gado tana manne medical glass ɗinta saboda tsabar kallon paper da hasken screen na system sa yanzu ta dawo yawanci idan za ta yi karatu sai da glass ɗinta abubuwan da za su yi ta fara dubawa ɗaya bayan ɗaya tana nazarin su a hankali tana cikin aikinta ta ji an yi mata lokin hijab ta janyo ta sanya kafin ta ce yes matar ɗazu ce ta shigo hannunta riƙe da takeaway cikin leda ta ce yiwa dina madam kallon ledar da ta sake kallon matar kamar ta yi magana sai dai kuma ta fasa alright thank you ta furta hagan tana mai da kanta jikin screen kusan sha ɗaya ta kai tana sashin har sai da ta fara hamma kafin ta janyo laptop ɗin gefenta tana ɗan shafa cikinta a hankali yunwa take ji saboda rabanta da abinci tun a Switzerland janyo ledar ɗazu ta yi tana dubawa a natse abinci ne a away sai snacks a gefe ya na fuska ta yi snacks din ne kawai ta ji tana da muradin ci sai dai ba ruwa ko drinks a ciki a cikin fridge din da ke gefenta ta duba sai ta ga ba komai a ciki kurawa abincin ido ta yi takaici na kama ta su haka suke saukar baki ne ki tashi ki je sosai amin kishi take ji sosai ba za ta iya cusa snacks a haka ba dole sai ta nemo abin sha haka ta miƙe a hankali tana dora wata riga mai buɗaɗɗen jiki akan sleeping dress ɗinta ta fito tana kyautata zaton masu gidan ma zuwa yanzu sun yi bacci tunda dai tunda ta daina jiyo karar kallo tun ɗazu lalimar kicin ta fara yi a falon ta rasa da kyar ta samo wani korido da zai kai ta kicin ɗin tana haskawa da wayarta har ta samu firij ɗin da ke cikin kicin ɗin budewa ta nan ta ganta sheke da drinks kala-kala ga ruwa nan sai kuma snacks daban-daban ikon Allah Bilkis ta furta a hankali tana janyo gorar ruwa kawai ta rufe juyowa ta da niyyar tafiya sai kuma ta ja baya da sauri tana waro ido tsaye yake a bakin kofar kicin din hannayensa rungume akan kirjinsa yana kallanta ta kasa kasa daura fuska ta tana matsawa gefe ta ce zan wuce kamar wanda take magana da dutse haka ya share ta dagowa ta sai kuma ta ga wayarsa kawai yake dannawa kamar bai san da mutum a wajen ba wulakanci ta furta hakan aranta sake daura fuska ta tana kokarin ratsawa ta dan space din da ta gani za ta wuce ta ji ya sanya hannunsa ta wajen kogunta daga gabanta wajen cike wajen ciki ya dawo da ita baya a firgice ta kalle shi tana kwacewa daga gare shi ta banko masa harara haɗi da faɗin waye kai da zaka taɓa ni mai da wayar aljihun wandonsa yayi yana kallanta a tsanake hannayensa cikin wandonsa ya ce me ya kawo ki kicin da wannan daren ko baki koshi bane ya tsina fuska Bilkis tai tana nuna masa jakar ruwan da ke hannunta tace ko sai da izini ake shan ruwa a gidan naku tabe baki yayi yana dage kafada sannan ya ce har kin shanye na cikin fridge din dakin da kike waro ido tai sai kuma ta tsuke please bacci nake ji ina son tafiya duban da ya sake yi a tsanake sai kuma ya matsa mata kawai ta wuce da saurinta kuwa ya bayanta da kallo furzar da iska yayi yana karasawa jikin kettle abin da ya kawo shi kicin din kawai ya fara yi wato haɗa ruwan zafi da manyan lemon tsami yana gamawa ya juya a kwaf yana komawa falo sannu sannu ya rinka kurba yana cije lips ɗinsa a haka har ya shanye ya kwantar da kansa jikin kujera idansa a lumshe yana furzar da iska kaɗan kaɗan bilkis na zuwa ɗakin ta fara cusa snacks ɗin tana haɗawa da ruwa ba don tana jin yunwa ba ma ba za ta ci ba a haka dai ta ci ɗaya da kyar ta ajiye tana yatsa na fuska Tole ta shige ta wanke bakinta kafin ta dawo kan gado ta kwanta. Tana kashe wutar ɗakin ta ji ta yi addu'a kafin ta rufe idanta. Washe garin ranar da wuri Bilkis ta shirya tana fitowa falo ta tarar da Safina na zaune tana kallo. Kallon banza ta yi mata ta ɗauke kai. Bilkis dai aka ta karasa cikin falon. Tana gaishe ta a mutunce da kyar Safina ta amsa tana kala mai aikin su kira. Matar Baturiya ta iso wajenta da sauri tana kallon Safina ta ce, "Kina buƙatar wani abu ne madam?" Safina ta yatsa na fuska kafin ta ce, "Abin da aka saba siyowa shi zaki siyo min." Sai kuma ki tambayi wannan yarinyar ko akwai abin da take so. Okay, mai aikin ta amsa tana kallon Bilkis ta hankalinta ke kan waya amma tana jin komai madam me kike so a siyo miki na breakfast waro ido Bilkis ta yi da mamaki bakinta ne ya ce da fadin siyowa kuma cikin fashi safina ta juyo idan ba kya bukata ki rufe mutane baki ba wai cewa aka yi ki tambaya ba shiru Bilkis ta yi bata ce komai ba safina ta umarci mai aikin ta tafi kawai tana dawowa kan Bilkis ta ce idan kin ga dama ki shiga kicin ki girka da kanki kin san dai nan babu sa'anki da zai miki girki ikon Allah Bilkis ta furta hakan aranta tana zubawa safana ido ita gani take ma kamar ta taba ganin wannan fuskar sai dai duk iya tunaninta ta kasa gano a inda ta taba sanin nata cinye ni zaki safina ta katse mata dan guntun tunanin da ta tafi dauke kai tayi da sauri tana mai jin takaicin tsayawa da tayi tana kallanta ba ta ce da ita komai ba kawai ta hanyar fita dama cikin shiri take ko sallama ba ta yi da su ba ta yi tafiyarta tana fitowa waje kuwa sai ga bafade Musa ya taso da hanzarinsa barka da safiya madam dan murmushi ta masa kadan tana amsawa yace kawo jakar daga masa hannu tai da sauri tace no ka bar shi bude min kofa zan tafi bafade Musa yace to shiga mota yanzu nan zamu tafi ai ta mamaki ta kalle shi yace eh ni zan rinka kai ki bi baki kawai tai bata ce da shi ofan ba ta bayansa inda ya gyara fakin din motar da ya dauko ta jiya yanzu ma bayan mota ya buɗe mata ta shiga sannan ya rufe yana komawa gefe ya zauna bata lura da hakan ba domin wayar ta ce ta fara ringin cosmet ɗinta na kiranta ta kara a kunne tana amsawa bayan sun gama ne ta juya a gefenta da nufin yi masa magana don ta ga bai da niyyar tafiya da ita kuma sauri take sai ta ga ya taho wajen da sauri yana buɗe ɗayan side din kamshin sa kaɗai ya isa sanar da kai waye a wajen cikin shigar sa ta suit wacce ta amshe shi matuka kuma yayi kyau ainun ya shigo motar a nitse yana zama Bilkis ta harara kasa ta harara kasa kasa murya cin kasan makoshi ta ce morning kamar ta yi da dutse haka yayi banza da ita tabe baki ta yi kawai tana mai da kanta jikin window a daidai lokacin da Musa ke ficewa daga gidan nasu ga baki daya sun yi tafiya mai dan tsawo sosai kafin ta ga sun sha kwana a wani babban wajen cin abinci waro ido ta tana kallon Musa da ke shirin parking ta ce am dan Allah ni sauri nake ba fada Musa ya ce ki hakuri yalla bai zai yi breakfast juyowa ta yi gare shi tana kallon sa da mugun mamaki breakfast din ma sai an siya stop looking at me yarima ya sai ya furta hakan fuskar sa a daure yana latsa waya Harararsa ta yi tana jin tsake ciki ciki ta kama handle din kofar za ta fice sai kuma ta kasa Musa baya ciki domin ya fita matani mai da wayar sa mai da wayar ta saye aljihu yana fuskantar gefanta yaga ta zaro system kawai tana karatu zuba mata ido yayi a nitse yana kare mata kallo yanda take sarrafa system din ne ya fara jin hankalinsa ita ko zuciya kawai ta yi ta bude system ɗinta tana binciken abin da za su yi kafin a fara yi musu stop looking at me ya ji ta furta hakan a nitse hankalinta akan system bata dago kuma bare ta kalle shi waro idanuwan sai da mamaki sai kuma ya tsuke yana haɗe fuska ya ce ke idan dutse ya yi magana to bilkis ta yi janye system ɗin ya yi daga gabanta yana kwallon ƙwayar idananta da ta ɗago ya ce ba da ke nake magana ba jujjuyawa ta yi left and right ɗinta ta ce idan na ji da kyau kamar ke ka ce ni kuma na san ba leta ke ba ce cija lips ya yi kaɗan yana dangwarar mata da system ɗin gefenta ya ce ina son ki buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni tab baki bilkis ta yi tana ɗauke kai ta ce ina sauri ne mala hararar ya yi yana ɗauke kan nasa shi ma ya yi banza da ita ganin tam na tafiya Bilkis ta juyo fuskar ta a daure ta ce ka sa a bude min mota zan tafi yin abin da ya kawo ni juyowa yayi a tsanake yana zuba idanuwansa a kanta yace yanzu kina ji na kenan harara ta watsa masa kawai ta yi magana ba ransa ya su matuka amma idan ne yana kallon ta fuskar sa a daure sosai yace ina mai gargadin ki da kada ko da wasa ko alama ki bayyana sirrin da ke tsakanin mu sari Bilkis ta furta hakan da mamaki tana yatsa na fuska Yarima Yasir ya ce aure na da ke kanki. Wata iriyar dariya ta takaici ne ya kama Bilkis. Ta sakar masa dariyar rainin hankali, tana kallon sa ido cikin ido ta ce aure. Dama ina da alakar aure ne tsakanina da kai? Ko dai ka fara makuwa ne? Daure fuska Yarima Yasir sire yana kamo gelin da ta yi rolin na kanta da shi wanda har ya fara warwarewa. Gashinta ya bayyana. Ya ce karki raina min hankali Bilkis. Dam, gabanta ya faɗi. Yanda ta ji furjin sunan kaɗai. ya sa ta faduwar gaba sai ya tuna mata da su tun farko a ƙauyensu lokacin da yake halin mantau sai dai a zahiri suke kanta tai tana hararsa ta ce ga malam ni ban san wani maganar auren ka a na ba to idan ma akwai kai gaggawar warware shi domin baka cikin irin tsarin mazan da nake bata karasa ba ta ji ya damke bakinta da tattausan hannunsa ransa a bace ce ki kula da wanda kike ki kula ki san da wanda kike magana bana son shirme igiyar aurena tana kanki na faɗa miki ki kiyaye duk wani abu da zai jawo fallasa asirin wannan auren da kyar ta kwace daga rike mata bakin da yayi tana huci ta ce kaga ni bari na fito maka a mutum yarima na sha alwashin duk ranar da Allah ya haɗa ni da kai abu na farko da zan fara tambaya shine takardar sakina dama alkawarin karatu kai min sai kuma ka kasa cika shi cikin bayan Allah aka samu mai ɗaukar nauyin karatuna kuma ko yanzu na daina karatu na ci moriyar ilimi don haka ba ni takardar ba ni takarda ta annur ba na bukatar igiyar aurenka a kaina ina son na sha iska Ɗaurin ya isa haka almost 3 to 4 ya ina ɗawainiya da nauyin da ban san amfaninsa ba ni ba yar da ko bace malam kawai ka sake ni ina son na yi rayuwa kamar yacce kowa ke yi ina son na haɗu da nawo farin cikin ina da masoyan da suke bukatar attention ɗina don haka ka sake ni shut up Yarima ya sarya katse ta da karaji har wanda suke wucewa ta gefen su sai da suka juyo. Likita ta haɗiye sauran maganganunta tana hucin ɓacin rai ta ya gama ɓaci yanzu. Shi ma ta ɓangaren nasa ransa ne ya yi baci. ɓaci. Fita ya furta hakan yana nuna mata kofa. Bai karasa maganar ba ma har ta fice domin ya bude kofar shi ma ya bude ɗayar kofar a zuciya ya fito ba tare da Musa ya bude musu ba. Ganinsu kawai yayi kowa a hargitse fuska a yamutse alamar ɓacin rai bilkis hanyar kofa ta nufa za ta tafi bafade musa ya bi ta da hanzari zai dakatar yarima ya juyo a tsanake yana watsa masa wani mugun kallo ba shiri ya kyale ta ita kuwa ko juyowa ba ta yi ba yadda ta sa kanta gaba haka ta rinka tafiya zuciyarta a cunkushe tana fitowa wajen abin hawa kuwa ta tare ta tazi sunan school din da za ta je kawai ta faɗa masa take ba boyayyar makaranta bace tana furta sunan mai tazi ya ce ta hau su je ko da aka kawo ma ko da aka kawo masa kofi ma da ƙyar ya iya kurɓa biyu ya ture zuciyarsa banda zafi ba abin da yake ji wata zuci wata zuciyar ta ce to ka bata takardar ta mana ai yi kokari dama iyakar wa'adin kenan ta gama karatu ku rabu shi kenan sai dai ɗayar zuciyar na tausarsa hakan har yanzu ita ɗin yarinya ce kuma basu karasa gama karatun ba kamar dai yanda ya tsara duk ranar da suka yi graduation shi kuma zai sallame ta abin da yake so kenan da wannan tunanin ya miƙe fuskarsa a ɗaure ya shige mota bafade musa ya ja shi a nutse suka bar wajen wajen aikinsa ya kai shi yana gama fakin ya karɓi keɗin shi kuma musa ya dawo gida akan tazi bilkis na zuwa wajen cosmate ɗinta diana wata cosmate ɗinta da suke mutunci ta ce bilkis kin so makarafa wannan ba halinki ba ne ko dai kwanan london ya miki daɗi ne